بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم له الويل إن كنت ولا أم هاشم قريب ولا البرباكة كل قدرة يشكرها نعم له الويل كي أذاب يا كبدة لإمرون القيس إن أمسى إن أمسى ولا ولا أم هاشم قريب إذا يواري قريب ba umu hashim kusa da shi in ya kai yammaci bai ga umu hashim kusa da shi kai azaba ya tafi a gare shi na'am wala wala Basatu. ko matan nan mai suna basbasatu binatu yashkura wayan su ne matan da in bai ga kusa da shi ba yana ganin kawai shi yana cikin wahala ara umma amrin dam'uha qad tahaddara buka ala amr wa ma kana asbara ina ganin ummu amr damuha qad tahaddara hawayenta na ta kwarara buka'an ala amri saboda kuka na rabuwa da amr buka'an ala firaqi amrin wa ma na asbara shi kuma Amurwa ya kai shi hakuri ba wanda ya kai shi hakuri wajen rabuwa da ita shi ma shi ma yana shan kuka wajen rabuwa da ummu amr إذا نحن سرنا خمس عشرة ليلة وراء الحساء من بدافع قيصر إذا نحن سرنا إذا ممكن تفيها داري قوم شابيا wara al-gisa a can bayan wurin da ake kira gisa min ba madafi kaisara daga ainihin ba madafi shine wajen wajen tsaro na kaisara hmm. an gane kamar wajen defense defense headquarter wajen defense wajen ainihin tsaro gidan tsaro na ainihin kaisara إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به الأيلان قدرت آخر إذا نفسي هذا صاحب قد رضيته ina ce wannan aboki ne wanda na yarda da shi wa qarar bihil aynani sai idanuwa sun suka sanyi da shi na samu nutsuwa da wannan aboki sai a musanya shi da wani kuma sai ga wani lokaci ga aboki ne daga bayan sai aboki ya yaudare ni ni na yarda da shi sai ga ya yaudare ni sai a musanya min da wani abokin kuma in ta canjin aboki ya da za a zo da shi kazalika jaddi ma usahibu sahiba minan nas illa kharani wa tayyara haka ainihin kokari na yake ni kokari haka yake kuma haka gaskiya na yi haka haka yake haz kazalika haka rabo na yake ni ban san inda Allah ya yi ni ba ni bai bakin jini ne ma usahibu sahiba minan ban taba abota da wani aboki daga cikin mutane ba illa khanani ba ya haince ni wata gaira ya canza hali wala ummu hashimin qareeb wato azaba ya kafa da gare shi ya kai yamma babu ummu hashim kusa da shi walil basbasa tublati yashkura kuma basbasa tublati yashkura ala ummu ko ya ce wala ummu hashimin qariba ina magace eh sai sa qaribun babu ummu hashim qaribun kusa ya hmm. eh, ne na musafa hmm. na'am أرى أم عمرو دمعها قد تحجر بكاء كما إن رحمة الله قريب من المسلمين أرى أم عمرو ina ganin matar na umu umu amr dan uha haddara hawayen ta hakika ya kwarara buka amri ala amr kuka saboda rabuwa da amr kuma kana da kai waye kasance ya fi shi hakuri waye fi shi Allah إذا Idan صرنا خمس عشر ليلة إذا مو مكا يتفيا داري قوم الشافيار وراء الحساء أبايا حساء من مدافع قيصر daga ainihin wato minista daga ainihin defense office na ainihin kaisara idan kuntu hada sa'ibun qad rabitu idan na ce wannan aboki ne wanda na yarda da shi wakarar bihin ainan kuma idanuwa suka yi farin ciki da shi suka yi sanyi a gare shi muddintu akhara sai a musanya da wani abokin kazalika auki jazbi haka rabona yake ma usaibu saiban min Allah ban taba abota da wani aboki daga cikin mutane ba illa qala li wa taghayyar face ya haince ni kuma ya canza na eh jazbi rabona jazbi rabu jaddu arziki hmm. jaddu daraja amma an sa kasara kokarina jid ya ishtihad ليس لك كتاب ما جئت به ولو ولو كان لك كتاب ما جئت به ماذا؟ rabu aljaddu minka rabu amfani da ma'abucin rabu minka aimin azabik ubangiji na mai daraja gani ba haka kokarin ya gini ta neman abokanai ga ban dace da wani wani ba suna da wannan kuwa shi bai da Allah ya shi da wannan da abokan da kuma inda ya ruka sai zamani ma zai ga wannan zamani shi zamani da zai kowane zamani wahala da samun dan uwa da zaka amince da shi ke wannan da abokin ka da jinin to ana samu amma illa ne to eh, in ka samu guda ɗaya ka gode wa Allah in ka tara su guda da yawa kuma ka tara bala'i kowa da irin nashi hali ne alama na ƙarshen zamani na'am البلاغة الواضحة البحث bincike انظر إلى الشطر الأخير في البيتين الأولين كذوبا زوا بشقرة نقر شيء أشكل بيتي في نمر قولنا أن كلمة الشمس فالكلمة أنا الشمس استعملت في معنى ييني أن أي وتد شيء ما أنا نيو ولا بيو أحدهما المعنى الحقيقي للشمس إيه لقد شمس معنانا حقيقة غرانا التي تعرفها وشكسنتها ma'ana na hakika ga rana wacce kasanta wa hiya allati tawharu fil mashriq sharqa subhan shine wanda yake bayyana a gabas da safe tafi inda al-ghurub mata kuma yana buya lokacin faduwar rana da da a yamma misali yana buya a nemi shi a rasa shine rana na hakika ko mm. wajen amatu zallilu ni min ash-shamsi mm. nafsun ahabbu ilayya min nafsi ta miƙe tana min inuwa daga rana shine rana na hakika kenan mm. tana min inuwa daga rana wace ce wata rai da ta fi soyuwa a gare ni fiye da raina mm. tana min inuwa daga rana a to kamatu dalilin ta miƙe tana min inuwa wamin min ajabi kai abin mamaki shi nan yau shamsun to dalilin ne mina shamsu rana yana min inuwa daga rana eh, Wani rana ne yake mai mutum inuwa rana yana min inuwa daga rana ga ranan farko hakiki da kuma majasi rana ya abban da wannan farko da muka yi wa ajabin shamsu tuzalilu min shamsu na biyu ne me na biyu ne hakiki na farko ne majaz abin mamaki rana yana min inuwa daga rana abin mamaki wata mata kyakkyawa mai haske maɗaukakiya kamar rana tana min inuwa daga rana na hakika ko imra'atun muniratun ko imra'atun wadi'a wadi'atul wajh ha rafi'atul manzila ka shamsi hmm. qamat tuzallilu min ash-shams imra'atun rafi'a wadi'atul wajh wata mata madaukakiya mai hasken fuska ka shamsi ko hmm. mai hasken fuska kamar rana qamata mi'e tuzallilu min ash-shams al-haqiqi tana min inuwa daga rana na hakika tunda rana na Majal, baya rana na hakika da zai iya mutum inuwa ba kana sai dai kara baka zafi sunan zai ce abin mamaki yau ga rana yana min inuwa daga rana ina da so da ka shi da aka magana rana na hakika wasali na biyu insanun da'ul wa wato wani mutum ne mai hasken fuska eh, yushbi shamsa titala'lu yana kama da rana wajen haske yana kama da rana a wajen haske Wannan ma'ana al-ma'na ghayru haqiqi wannan ma'ana ba hakika bane misali wa idza ta'ammalta ra'aita anna hunaka silatan wa alaqa to idan ka duba za ga cewa akwai wani sila akwai wani sila da kuma alaka dangantaka da alaka bain al-ma'na al-asli lish-shams wal ma'na ma'ana na asali ga rana da ma'anan da ya bujuro hmm. tsakanin ma'ana na asali da ma'anan da ya bujuro allazi istu'mila fihi eh wanda aka yi abin aiwatar da shi a gare shi dole ne kafin a aiwatar da kalma zuwa majaz ya zama to akwai alaka tsakanin ma'ana na asali da kuma ma'anan da ya bijiro in babu alaka to zai yiwa wa hadhihi al-ilaqa hiya al mushaba wannan alaka bai alaka tsakanin na hakika da na majaz me ya hada rana na hakika wanda ah, da kuma rana na mutum sun yi kama ne hmm. akwai kamanceceniya da ya hada su to wannan alaƙa ne al-mushabaha a gane kamanceceniya min kulli wajhi aw min ba'd al-wujuh da ma za a hada alaƙa zai zama kila ba abu ɗaya ne ba su zuwa ba sai na ya zama ta kowane fuska ce wai ya zama zagayayye kamar rana ya zama yalo kamar rana ya zama kaza a kawai abu ɗaya za a duba abin da aka duba anan ne haske wata mata mai hasken fuska to hasken kawai aka duba ba a duba sauran siffofin ba misali لأن الشخص الوديع الوجه يزيغ الشمس في الإشراق dan mutum mai hasken fuska yana kama da rana wajen haske wala yumkinu an yaltabisa alayka al-amr baya yuwa al'amari ya rikice maka wa tafhama min shamsin tuballiluni sai ka fahimta daga ra'a wai rana yana mun inuwa al-ma'na al-haqiqi li shams sai ka fahimci ma'ana na hakika ga mutum rikice cuta rana kuma ya inuwa to bai wa in mutum mai hankali ne ya fahimci rana na hakika ma'ana na hakika ga rana ya san ba ranar hakika bane لأن الشمس الحقيقية لا تظلل domin rana na hakika baya mutum inuwa idan تظللني إذا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي eh to yanzu menene zai hana mu daga fassara shi zuwa ga rana na hakika dama za mu duba jumlar ne mm. shi ɗalibin balaga yana duba jumla sai ga ainihin abin da kira siyaƙin kalam sai zai duba ya ga karina wannan karina yana da amfani sosai a cikin balaga idan mutum baya duba shi to zai yi ta kusa kusa wajen fasara amma idan mutum na bada muhimmanci ga karina in ma karina wanda yake karina wanda yake a akaliya ko kuma karina wanda yake wanda yake gashi na a rubuce akwai karina wanda ba wanda bai cikin bai rubutu amma hankalin ka zai nawa ba haka bane misali akwai wanda gashi nan iri iri ga karina na a rubuce wanda zai hana mutum ya fassara shi zuwa ga hakika shi ne ke magana nan kalma na tuzalilu ni zan tamna umin ila ta ma'anar hakiki ko kalma na tuzalilu ni yana hana ainihin wato a yi nufin ma'ana na hakika ولهذا تسمى قرينة دالة على أن المعنى المقصود هو المعنى الجديد العارف. شوف هذه كلمة هذه كلمة قرينة شيء تجي تزليل ولا ما قرينة. shine ya hana fasara shamsu akan shamsu na hakika dalla ala anna al-ma'na al-maqsud huwa al shi ya nuni kan cewa ma'ana wanda ake nufi shi ne sabon ma'ana al'arif sabon ma'ana wanda yake ya bujuro an gani shi ne karina na'am Thank you. da haske da dukkan haji sauri abubuwa biyu in ma aka manta sarki a cire rana a shamsu zaman wato shi ne rana na zamani idan da baka eh, eh. yarawa ba sa ɗaukar zafin suna ɗaukar kyau ne haske da kusa da kuma da baka wajen wajen ba shi wannan alaƙa alaƙa ne ne da amma wannan ne alaƙa shi باب الترخيم باب الترخيم وإن تشاء الترخيم في حال النداء فاقصد به المعرفة المنفردة إذا كان أصد الترخيم أشياء الكرة كيف المعرفة المنفردة كيف كيف المعرفة المنفردة معرفة وديك مفرد بشي ترخيم عائشة أشي عائش عبد الرحمن أشي من أشي عبد عبد abdul irin wannan da ake abdul sauransu amma shi abdul ɗaya ba za a gane cewa rahman ba ne sai dai a yi tarkimin karshen suna mai guda biyu sai dai a yi na karshen shi ne za a gane cewa an cire abdul وحذف إذا رسمت آخر اسمه ولا تكبر ما فتي رسمه وحذف آخر اسمه كشافي كرشان سونان شي إذا رسمت إن ذاك ترتيبي إن ذاك ترتيبي كرشان سونان يشريوا ولا تغير ما فتي arasu eh, kada ka canza abin da ya rage daga siffar shi daga tsarin shi da sauran abin da ne kamar shi yadda yake aisha ka ce aisha ba za ka canza wasalin ba kar ka zo ka canza wasalin daga tsarin shi a kawai shafewa za ka yi amma kowane suna yana kan tsarin shi an da eh. ha, ladidi ka ce laji ko eh. ladidi laji ya يا wa ya عامس ma'a kama ta ƙulu fi su'ada ya su'a ce ya ɗal a ga ɗalhatu ne ka yi tarhimi ka cire ta'u. ya ɗalha wa ya am amiru ne ko amiru sai ka cire ce ya ami isma'a kamar yadda kai cewa fi su'ada ce ya su'a ya su'a ya su'adu sai ka cire dalil وقد وجيز الضم في الترخيم وقيل يا عام بضم الميم akan halatta don ma a cikin tarhimi wato a sami ya zama kamar ya zama kamar sunan shi ba kamar wanda ya gani da ba cire komai ba kamar ya amiru ta ya amu kaga wanda ya ce amu zai dauka wannan wasalin za a samu rawon nan ya ka dawo da shi gabe ya zama lokacin ballayan ta zero ya zama lokacin wanda baya jira ko ya mai shi kamar suna ba cire komai ba ne amma yanzu wanda ya sa ami yana kiran ra'un din nan mai don ma shi ne lokacin mai yanta zirki na yana jiran don ma ya aish ana jiran ta'ul. to wasalin wasalin da ya kamata a ce aisha ta samu na ta'ul, za a iya sawa ga shino din an gani sai ya zama kamar suna wanda ba a ce kowai ba ya ya aishu hmm. hmm, ya fatimu fadima a ce ya fadima fadimu amma gaba da shi fadima fadima to duk wanda ya gani ya san ana jiran ta'un da domma sai hmm? eh, da ma nan da ya ke da ma amma ba dole ya zo da shi ba ذهبت لقد رأيت فاطمة ماذا فاطمة بالأمس نعم وألقي حرفين بلا مفعول من وزن فعلان ومن مفعول ka jefa da harfa biyu ba wai don ka manta ba fa kana sane daga ma'aunin mai fi'ilan da kuma makuli fi'ilan makul na ka cire harfa biyu na ƙarshe ta ƙuri fi ne ya marwa a cire alifin da lulu marwa idrisi na? ko ya kai? Hmm. to masha Allah babu tarhin هذه ترخيم وإن تشاء الترخيم في حال النداء فقصد به الفتى المنفردة إذا كان أصلا ترخيم في حال النداء كيف أنت معرفة المنفردة لشيء كلام بند جمعي نعم. بند معرفة وليك لجمعي وهذب إذا رقمت آخر اسمه ولا تغير ما بدي أنا فيه وهذب آخر اسمه كشابك أشان سونا إذا رقمت إذا كنت ترخيمي ولا تغير ما بقي الرسم kada ka canza abin da ya rage daga sifar shi ya kulu ya barha wa ya amis du'a kama ta kulu ya fi su'ada ya du'a ya kulu ya barha lamsu ya barha ya ami wa ya ami isma kulu fi su'ada da kuka faɗa game da su'ada da ce ya su'a وقد وجد الضم في الترقيم فقيل يا عام بضم الميم. أكن هلا تضم في الترقيم. أنا بضم بضم على الميم وعليك حرفين بلا وصول من وزن فعلان ومن مفعول كجيفة ده حرف في بعد ترى ده ويرب كنوا با ده ما أقول فعلان ده ما أقول مفعول إيه لا مش لا تسلم يا رب هل هو يقوم كتير ما أيات آية؟ نعم محمد فؤاد عامل تركيبي ما محمد محمد محمد محمد محمد لا دار Thank you. اسبوع وده أنا أقول محمد قال لا ما ليهم بشده ده ده ما عارف اجيب وانا اكتب وانا وانا فني ده اللغه بقى غير وانا كده كده اللغه قال لي ده تشيل ده الباز قلنا على الجامعه كنا كانت تاجي الجامعه غالبا غالبا دي دي كانت تاجي كما كانت تشيل duk gaba ta kan sa wasu yawa da ya su kuma sun dawo wasu zai ba su ganin garin garin ba ɗin sauriya ne ya karanta akwai hukunci yanzu a nan garin kaduna kakaf ɗaliban jami'a mutum ɗaya na sani wani malam lura malam lura wani kwana ya zo da kwana ya zo daga mutum da shi ya shi ma yana ganin yanzu yana masar ɗin shi a luga ne ya kusan gama wani shiga doktora a luga luga kawai ya karanta kuma a saudiya zaka in mutum ya karanta a Saudiya su Saudiya ka san karatun da ko ka karanci luga kuma akwai aqida da kuma tarbiyya hmm. ba za ka gane mutumin da ya karanci lugan ba haka nan wani da irin amma in a misira ne kowa ya za shi kawai ya dawo ne ya sha ma zanzaro ya nuna ma shi kawai ba fa addini ya sa gaba luga ne ne banci. amma darussan da galiban ba a karantawa da lugan da shari'a amma yanzu an wasu fara karanta shari'a ne da yawa janibin karatun shari'a ya zama mutum ya zo ya san addinin sosai zai iya bada fatawa daidai gwargwaro zai iya kaza zai iya kaza yan kaɗan da suke yi su kuma luga ɗin ka zo najeriya sai ga duk masu karantar da shi ɗin biriya ne in ka je abu da wuya ka samu malami guda ɗaya malamin suna ɗan mai lug malamin luga Wannan suke sosai in suka rike wannan sun sai su zo su ta abin da suka gana ma suke da wani kaje kano ma abu in ka je nan sokoto a ga mafi yawa duka muktadi a su ne malaman lugarin kuma fannin yana da gaya muhimmanci shi ma bayan bukatan da muke yi na malamai na hadisi to ana bukatan na shari'a ana bukatan na lugha ga malamai na aƙida na da'awa sai ana buƙatar su to sai mu yi tarkizi waje ɗaya eh sai mu zo mu kafe waje waje ɗaya kawai ga sauran fulul din mun ba mu yan bid'a yan bid'a kuma su ta wasan kura da ahlus sunna a wannan fagen ko fage ne wanda ba za mu iya wadatuwa da gare shi muna buƙatar luga ɗin sosai ba ma ina ahalin suna kamar da suka na tsoron su yi su dawo da zanzaro Sai <laughs> su dawo da shi amma ba ba lallai ba yanzu mutum yin shi mai kyau yawa shi kenan ba ya malama abinci ya kana magana da shi da yi ko ɗalibin da ya karanta hadisi ɗalibi da malami ya gama karatu yana yana daga mai shi malamin ba da ya ji wannan ya san da hmm. wannan wannan da ya karanta ne hadisi ne daga hannu amma da yana so ya wasu bayanai to ba za a ba shi ya bayani ba yana ba ya Shakir ya da abu wannan a cikin a cikin Shakir Tirmidhi ya wa'azi gaba daya rusa ne wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi an rusa wa'azi ciki na sai ya saka sabon wa'azi <laughs> an gari ya yi ya sa shi ma da na hadisin da na lokar duk ana wannan bugawan inda mutum karfi hadisi in ba abu da su kullum cikin daga iya ke sai haka nan loga musamman wanda ya kamanci na hau a shi nan magana ɗaya biyu kawai zai zai ce baka san larabci ba malam wani wallahi bai da karatu Wani zai zuba ilimin kamar kawai su ba ka da karatu to ka ɗan yi wasu kusa-kusai na wajen loga na? an taimake shi a sai kai a gaban jama'a wani gashi na kawai yana bayani yana gamsuwa kawai ta zo ya kasu kayan mutsa shi ai wani wani shi daga nan kuma shi kenan kun fara gaban kenan eh ba shi ne ba kowa ba da yake jin wannan daɗin akwai kulliya ne kowanne akwai kulliyar su luga kulliyar su hadis kulliyar su shari'a kulliyar su ulu, kulliyar su ah, da'awa wal irshad kowanne ne bangare daga wani suna kullum tuturi bangaren luga ne wasu suna bangaren hadisi ne wasu bangaren kuma da suna koran mutane in mutum ya kasu cikin jarabawa sai a talabe shi yanzu ba a sallama sai ta yawo da kai a kulliyat eh, in ka yi hadisi baka iya ba to sai a tura ka a shari'a in kai shari'a baka iya ba a shi a jaraba luga in kai baka iya ba inda suke turawa na ƙarshe da'awa bara ma da'awa garin baka iya ba to nan sai zan zaka yi kana turawa ku da su da'awa a tura mutum can shi ma ya je dan san da'awoyin ya dawo zai zama mai da'awa a yayin karatu ku da su da'awa ma a misali in da ma bai iya dukkan lawan shekara wajen nawa ne zama kenan a wajen mulki shekara ishirin ba ko biyar ko ko tsara yana wata ko ce ta gida na'am mulki na'am shaddu al'ard na'am فصل في تصريف الأفعال بعضها من بعض فصل ليه بين التصريف في فاشل إذا فاشل يتيجي تصريف المضارع من الماضي يبقى أجي صرف المضارع لجماجي an an wani ne المزارع في أوله أحد Wato a ƙara a farkon shi, ɗaya daga cikin harfofin muzari a ƙara a farko mazmuman ruba'i mai don ma a cikin ruba'i ka yuda hariju kama a ce yuda hariju maftuhan fi gairi shi wannan don ma ake sami a muzari shi ruba'i mujarar ko ana sami don ma a farko kasara kusa da shi ruba'i ke na mujarar da haraja yuda hariju kalkala yukalkilu zalzala yuzalzilu بما فتوها في غير البيل أما من فتها يود ما رباعي بزيادة فكمان يكتب وينطلق ويستدفر نعم ثم إن كان الماضي ثلاثيا أنا يقصد شيء ماضي ثلاثي سكن الفاء في أسن يسكون دفاع والهش وحركت عينه إذا ماضي ثلاثي أسن يسكون دفاع والفين كما أسن يوصلي الجميل عين الهش بضمها أو فتحها أو كسرة نعم إيه؟ لا أسن يوصلي عين الفين الهش a sa mai don ma ku fata ku kasara misali hazbu ma yaftazi nasul lugha gurgudan abin da nasul lugha ke hukuntawa fa yansuru wa yaftahu kaga yansu alaga kullun ayyul tilbin shi nan yaqulu yaftahu yaf'alu yadribu yasqilu kama da kaddama wa in kana ghayra sulati idan ba sulati bane baki ala halin hmm. sai ya wanzu akan halin shi in kana mabdu'an bi ta'in za'ida in ya kasance an fara shi da ta'un na za'ida ya yata sharaku sai eh, fara da eh, zai zai kan halin ku bai ta share ku ya ta Wa ya ta da'ar shi wa illa kusira ma qabla akhiri in ba haka ba sai ai kisara kusura karshe ka yu'awimu wa yuqatil yu'azzimu wa yuqatil wa hadafat al-hamza az-za'ida fi awwalihi sai a hadafa hamza za'ida a farkon shi in kana sai akwai mm. hamza din fa yukrimu wa yastakhdim hada akrama da aka zo akrama wajen mudari ya yukrimu wajen mudari ba cire mai ba wajen mu mudari an cire hamza akrama yau a ce yu akrimu akrama yu akrimu istakhraja yastakhriju kuma an cire an hamza shi na istakhraja wa kafiyat tasrif al-amr min al-mudari yanayin yadda ake tasrif al-amr daga mudari an fa harf al shi ne a shafi harfin mudari ka azim azama yu'azzimu lam yu'azzim sai a cire lam a cire harfin mudari sai ya zama azim tasharaka ya tasharaku lam ya tasharak ko tasharaka ya tasharaku lam ya tasharak sai a cire lam a cire harfin mudari sai zama tasharaka ta'allama ta'allama ya ta'allamu lam ya ta'allam ta'allam فإن كان أول الباب ساكنا zai fi a wani hamza na ya kasance farko abin da ya rage ya sukun ne sai a ƙara hamza a farkon kamar nasara suru, unsur nasara yansuru suru. za ku ce lam lam yansur sai a cire lam da harfa muzari me zai rage ba zai karantu ba to sai a aro hamzatul wasal a sa mai don ma unsur saboda wazali wazali ya kulu hamzan shi zai zama don ma a baki amma ba a rubuce ba fataha fataha yaftahu lam yaftah shi ban an cire harfa muzari da lam ba zai karatu ba sai a kawo hamzatul wasal amma mai kasara shi in ba ya kulu ba ya kulu ne yake kawo hamzatul wasal bai jumma amma ya alu da ya ilu hamzatul wasal bai kasara daraba yadribu lam yadrib hmm. sai zammi idrib karuma ya yakrumu akrama akrama me mu zari shi akrama yukrimu to mai hamza ne za'ida hmm. ta ce lam yukrim sai a cire lam da wannan ba zai karantu ba to yanzu za a kawo wani hamza ne za a kawo hamza na asali shine hamza su kadai na asali na akrama hamza akrama za a dawo da shi ne ya zama akrim ahsana yusinu ahsin wa ahsin kama ahsana Allah ilayk eh in talaqa in talaqa yantaliqu lam yantaliq ya zama intaliq istaghfara yastaghfiru lam yastaghfir istaghfir na'am da wahala yana da wahala ne saboda ana son kwakwalwa ya yi aiki za a ta sa ka rubuce-rubuce fanni sai ka ji jiki ina ganin fannoni guda biyu suka fi wahala dama a can kuliya da hadisi da lugari so dole sai ka tsaya ka ba da lokacin ka sosai hadda adab ne da sosai ga karatun adab da baitoci zai kata da cewa shi sa yake da wahala sai in dai ɗalibi mai hazaƙa wanda karatun yake so kamar yadda ɗaliban da suke da haddan suke san haddan ƙura'an nan kamar za su iya wannan in ɗaliban nan da suke ba da muhimmanci wajen eh, hadda to duk mutum mutumin da yake yi ma'ina ba ƙura'ani wannan ai zai iya maluga wannan insha Allah da hadda shi ƙura'ani ya buƙatar tsuwa to ga mutum har ya nutsu ya haddashi ƙura'ani to ina ganin insha Allah sai dai bai san karatu to da akwai sha'awa gaskiya kaga ayoyi masu kama da juna kaga mutum duk ya san ya san a wancan sura ga sanan a wancan sura ga ta wancan sura ga sanan ai ya gama duk irin wani dalilai masu musabaka din nan suke haddacewa din nan to irin su kawai na tura su kowane kulliya to idan za su iya yin abu in suna yi da gaske ne wani ya gama mu qur'ani hidima sai ya dauka shi ya gama shi ba zai ƙara ma wani lissafi hidima ba shi za ka samu matsala نعم wanda ba foundation eh, gaskiya ne ƙoƙarin ya za a iya fahimci wajen makonci abincin jarabawa da sauransu amma yana da foundation a gida gaskiya zai ji daɗi ƙwaƙwalwan haddan nan yana da kyau sosai na'am المسألة الحادية عشر نعم وعليكم السلام ايه ايه مدارينا اين هذا الشغل ده فتح العرض لن يقول هو الثاني أين هو؟ يفتو نفس اللغة كينصر ويفتو ويضرب يفتو يفتو فتح يفتو أي دبل إيه yaftahu man lafi mujarrad wa to ni ba gane wajen ba gaskiya kake nufi ba san wajen ita ba ka kawo shi bari ya kawo da kanshi mu je za a lama sai ka kawo na'am can wajen مفتوحا في غيره كيكتبه كتب كيكتبه كتب يكتب an yi za da fi a wali ahadu a harfin muzari'a a ƙara a farko ɗaya daga cikin harfin muzari'i bai don ma a cikin ruba'i bai don ma a cikin ruba'i kamar yau da haritu maktu fi gairin ruba'i ba su lasu kenan ba wancan an gama ruba'i to mai gairi gairin ruba'i kamar yaktu wanne ne eh to ba ga shi kawo ya kutubu ba shi ne sulasi ba wanda kuma mazid ne ba ba kuma ba kuma sai dai mazid sulasi mazid shi alaka ba alaka bane in talaka an mai ziyada sulasi mazidun bi harfain gafara ya zama iska gafara sulasi mazidun bi sulasi aro shi sulasi ne hmm? na muje na addu'a billahi eh المسألة الحادية عشر مسألة تقوم شاء لعن الولاة على المنازل إلي ما ما هو كنت ما سملكي أكم منبري الوقيعة في أعراض الأمراء والسلاطين واتو أوكا ومتنشن آه mutuncin ainihin wato shugabanni da masu iko masu mulki walishtighalu bi la'nihi da shagaltuwa da tsinewa masu mulki wa zikri ma'aibihim da kuma ambatan aibin su qadiyatun kabira wato kuskure ne mai girma ya kamata a sashi a cikin kaba'ira ya daga cikin manya-manyan zunubai mutum ya rasa aikin da zai shirya ya rinka tsine wa mahukunta akan mambari wa jarimatin shani'a kuma laifi ne mai muni laha anha shar al shari'a mai tsarki ya yi hani gare shi wa zamma fa'ilu kuma ya zargi mai aikata shi wa hiya nuwatul khuruj ala wulati al-umur shi kaman introduction ne kaman gabatarwa ne kaman diga dan bani ga ainihin tawaye gawa ga masu mulki an gani da kaga mutum ya fara wannan abun to ya diga dan ba na fara kokarin tawaye ga sarakuna ga masu mulki alladhi huwa aslu fasadi din wa dunya ba'd wanda kun ji wannan ko hmm. yin tawaye ga shugabanni shine asalin lalacewar addini da duniya wannan magabatan mu haka suke kiran shi shi ne asalin fasadu din wa duniya asalin lalacewa addini da duniya in ka faɗi wannan wani zai kamar kayi mubalaga ka faɗi magana mai zafi wanda kai anya ko haka ne dan kawai ka yi kare ga shugabanni menene ya lalace bai shafa addinin ka bayan iska bane ɗan iska za ce kaza kaza to shugaba ko ɗan ƙwaya ne shi an gane ko ya tare maka wani abu addini baka sani ba amma da zarar musiban ya zo wanda yake da alaƙa da shugabannin nan za ka san ashe maganar da malamai ke faɗa gaskiya ne tabbas gaskiya ne an gani ta can kana samu ka je sallah asuba ka samu ka je a azahar cikin kwanciya ka kwashi yaranka wani lokaci haka iyalanka to yanzu ta ko ina yanzu ba ba mai ke tashi ana ta fitina ana ta yaƙi ana zubar da jini in kai wasa har gidanka ma an rubuta ma yanzu ka koma daji gidanka an yi rugurgu da shi hanyar samun kuɗinka an yi rugurgu da shi makarantun islamiyya da ake karatu an yi shele ne shi ba ka samun lokacin da zaka zo sallan asuba sai a tsorace sannan yaran ka karatun da suke na islamiyya da hadda ka je ka kai su a mashin ka dawo da su sun kwanciyar hankali har ka kai musu abinci yanzu ba malaman malaman an kashe wasu malaman wasu sun je sun buya wasu malaman sun gudu wasu malaman an daure su misali yanzu ina addinin to tun da dai fara zaman lafiya haka za a yi shekaru yaran ka suna cikin jahilci kai ma karatun da kake zuwa ka dan saurara ka dan fa'ida su tsoron Allah ya san zuciyarka babu ne kawai ana taɓa rubuta ne a cikin garin to yanzu maganar da suka faɗa cewa shine asalin fasadi din wa duniya ya fito ko ya fito ba to mutum bai ganewa sai abin ya faru a aikace zai gane ko wannan bayani ana magana ce yan iska da su tsare mutane menene amfanin su mutanen banza azzalimai kaza kaza kaza kaza da wannan zalincin azalmai ne tabbas wasu daga cikin mafi yawan zama azalmai ne amma a cikin zalincin kuma suke aikata wani abu zai muke ka eh? yanzu ina kawo misali da kasashen kafirai kasashen ingila kasashen faransa da waye malami in zai yi wa'azin addini ko kuma zai yi limanci zai zai yi hutuba na juma'a sai ga an tura mai security yan sanda da sojoji sun kewaye masallacin shi da jiragen sama har sai ya gama hutuban shi wani lokaci wa hudubar da zai yi makila suka hukuma din ne amma kuma za su bashi wannan kariyar ba za su yadda a taɓa shi ba ɗan ƙasarsu ne misali kuna gana abin da yake faruwa a najeriya nan sun kare su tambello da iri za ga mai sojoji da 'yan sanda sun zo da ba da kariya ko za ka yi hari wajen za ga masallatan juma an sanya sojoji 'yan sanda security da sanar kwaye masallatan iri an sanya to kai din nan kaga tun wani abu zai faru za su ɗauki mataki wajen ganin sun ba da tsaro ga mutanen idan har an kashe mutane ba su ba da tsaro wato za a hukunta su su wanda abin ya shafa a ganin wajen da su ba mutanen kirki ba ne wasu daga cikinsu wani ma wani ma gari wani ma ya sha giya amma kuma security ne misali almuhim da wanda muke magana wato duk lalacewar su lalatattu ne mafi yawan su an gane ko amma suna da amfani da suke da shi ga al'umma an gane ko in babu su akwai matsala yasa idan ka yi zagi ka sanya mutane suka daina ganin girman su to ka ɗiga ɗan ba na yin tawaye nan gaba mutanen da sun daina ganin girman su musamman ka kafirta su to mutane za su ga cewa jinin su halal ne yan sanda da sojoji da waye bari mu kashe su kawai wuta me da kashe su me ka kashe jinin ita kashe yan sanda da sojoji da security gaba ɗaya kashe wa kawa kanka kawa ka kashe mutumin da yake sa rike bindiga ya tsare ka ka gama da shi sai kasar ya zama ba mai bindiga kuma ko dama wani na jira ka dama in ba bindiga dama za ka sani kun fahimce ni to shirya abun wa alaikum assalam eh kada ya faɗi wannan magana za ka shiga dan fashi da shi tun da mafi yawan mutane mabiyan shi ne ai irin wannan fahimta din na na tahayyijin ya fi ka mabiya yanzu kai kana kokarin ka waye da kan mutane sai ka yi hikima shi zai saki magana yadda ya ga ma amma kai za ka yi magana sai ka yi ta kwana-kwana sannan ka yi mutane bayani abu ka gani saboda ɗaliban nashi ne ka je masallaci ɗalibai kashi tamanin nashi ne ila goma naka ne sannan akwai neutral ɗan irin wannan magana ku daina yi sai ga sai sasanta yan hamasan da kuma yan salafiyar ya kawo misali da ya ya san ya ya ya duk mai manhaji yanzu da zai kowa hikima shi to shi yake so a fahimce shi yanzu kama a najeriya yanzu suna yin wa'azinsu da hikima suka fito cikin kaga suna kan wasu bayanai na kokarin janyo hankulan ba sa fitowa fili kararan nan inda zai zama kararan to irin irin rediyon ta kusan fashewa saboda gidan shi ana cike da zage-zage ne Allah ya tsine ma Abubakar Allah ya tsine ma Umar sun cutar lafiya kawai wa'azin kawai tsinuwa ne kawai in ka ji wa'azin a Iran ka ji su a nan zaka zaka tausaya zaka san anan an takura musu da yawa saboda kasancewa ba su da yawa suna so su ja jama'a to in suna wa'azi a kawafan yaɗa labarai suka yi amfani da gayan hikima za ka ɗan jini zagi amma ba irin yadda suke yi ba misali na ga suna mutane gani to lokacin da wasu malamai suka taso daga nan wasu malamai guda biyu a nan suka je iran sun kai ziyara ai nan ne suka firgita suka ji zagi ne na fitan hankali kawai ba san sauci wani daga cikin malamai ce yi sauri mu fitan bugar garin shi haka ake da ƙaryaci ya ce za ce sori ku ta yace wallahi ya ga wani malami da jimu washe jimu mazara ne yana kira ya ga ga wani da jimu ku ji malamin na kuka ya kai ga tsoron Allah yaji malamin ya fara zagi sahabbai gaba ɗaya sun yi rinta sun zama kafurai, sai dai mutane kaza illa ba irtar da jami'u sahaba إلا ثلاثة وقيل خمسة وقيل سبعة وغاية الأمر إنهم تسعة إيه كوكا إيه كوكا إيه kuka. wala ya ce shi ya ga malamin da yana mutunta malamin, ashe jewa masara ne ya ce yi sauri ku fita daga nan wajen kara har yanzu mutanen garin sun gano sun gano cewa an shi ya tashi suka nemi a kai iya kuɗa kan ƙasa sai suka iya kuɗa da ƙyan ka samu suka fita daga garin kamar a garin nan ne za ku yi labi lafiya da su su bayan wasu siyasa so ka ƙasar su bace ba za mutumin da yake mai manhaji yanzu shi ke buƙatar ya zama mai gaya hikima saboda janyo hankulan mutane su fahimci wannan da'awa mai kyau an gane da kuma haƙuri saboda za a yi ta mai shari da ƙarya in ya faɗi magana ɗaya ce goma Thank eh. you. ya faɗa zama shi lafiya lau shi in ɗaya ɓangaren ya faɗa ba zagi ba ne in kai ka faɗa kai da bakwai bakwai da yawa ko ne zagi su mutane da suke kira su ma'aunin mutane na su rubu waye mai yawa yanzu mutumin da ya zagi ibn taymiya bai rena malamai ya zagi shaukani bai rena malamai ya zagi ibn hazam eh? sannan ya zagi imamu shafi kwata-kwata yana nan lafiya saboda yana da jama'a to ba kai da baka da jama'a ba maganar ka daya ka dan fada ka dan zagi ma wani malamin tudun wala ai shi kenan malaman duniya ka zaga ka fahimci bambanci in ka duba duk da ake magana wani malami daga cikin malaman sunna na duniya ka zaga wani malami ka rena babu abinda ka faɗa gaskiya ka faɗa amma in ka ce in manzan Allah ya yi magana ana fifita magana manzan Allah ta ci abin malik ke zagi to kai ba kai zagi ba an ce ka yi zagi shi kuma wanda ya yi zagi ya ban shi ma ake yi Allah sarki an matsa mishi an dame shi saboda an ga yana da an ga yana zauna kan kujera ne mai kyau na zinari kaga bambanci da mutane su mutane ba adalci yake zuciyarsu ba in suna son ka duk abin da kai daidai ne in kuma suna kin ka duk kwalliyanka aibe ne shi yasa kaga tunda ku haka mutane suke to a yi ta kokari wajen hikima har Allah ya sa mu ma mutane su fahimce mu ne amma adalci mutane ba su da shi ne tsara sarra A gano in ne alƙali aka ce yi shari'a kan wannan mutum ya zagi ibn taymiya ya zaki shaukani ya zaki shafi, ya zaki kaza to yanzu ya sa albani kuma a fili yake baya baya boye boye ya ba mu'az bin jabal ya faɗi magana ya faɗi magana kan aliyu to wallahi sai na daure shi na ce shekara 30 ma za su fita sai an mai duka tukuna in ni alƙali ne wallahi sannan in yanke mai hukunci to ga shi yanzu shi ne ba abin tausayi yanzu kai kuma da kashin ƙoƙarin ba musulunci kariyar kai ne mai laifi mutane kwanan za ku fahimci mutane suna buƙatar su san farko ne su zama masu adalci a cikin su. kada soyayya ya sa mutum ya rufe ido ya zan baya ganin laifin nashi yana ɗauke yan najeriya kamar irin mace ce tana da tana da yaro yaron nan yana shaye-shaye yana sace-sace in an taɓa shi fa ka taɓo bala'i ai ba yaro na kaɗai bane mai shaye-shaye me yasa ba a mai yaron wani yaron wani bai kwanta duba laifin yaron nan to haka yan Najeriya ce in suna son kai wajen billah na'am na'am wa ma'lumun anna al-wasa'ila laha ahkam al-maqasid abu ne sananne lalle wasila yana da hukuncin manufa fa kullu nafsin fi tahrim al-khuruj din nasin da ya zo wajen haramta tawaye ga shugabanni wa hamdu silah ala al-umara da kuma daukan makami ga shugabanni Dalilin ala tahrimi la'anihim wa sabbihim wato dalili ne akan haramcin dire musu da zagin su ku gane hmm. ko saboda alwasa'id da aka kama makasin su وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره يا ثبت في البخاري ومسلم حديث ابو هريره الله يقرا مش يدا عن النبي صلى daga annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe ya faɗi alkhairi ko ya shiru kaga wannan nasin shi ma in ka san maganan ka zai janyo bala'i ga al'umma me fata kai Shuru! to wannan tahayyiji din da wannan zagi zagi akan mumbari ga shugabanni din me yake haifarwa alkari ko shari to wannan da mutum yayi wannan wannan wa'azi akan mumbari gare yayi shuru. to wanda zai janyo al'umma fitina da banna وفي الصحيحين أيضا البخاري رضي الله عنه قال نعم قالوا يا رسول الله wato sai suka ce ya rasu rasulullah su sahabbai ayyul islami afdal wai a cikin musulunci wanne yafi ne man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi shine wanda musulmi suka kubuta daga harshen sa da kuma hannunsa musulmi sun kubuta daga harshen sa baya zagin baya cutar da su baya janyo musu fitina eh da mai zage-zage da malamin da ke wa'azi akan mumbari yana kama sunaye yana suka wai hadari eh wani malamin ya fi hadari domin wa'azin da yake din nan yana motsarwa ne daga motsarwa din nan dama fatan baki da ake farawa da shi idan ka fara da harshe a hankali a hankali sai harshe ya juya ya koma ne kaza a yanzu kana iya haɗa wani fada da fada da harshe ko magana ka za ka zo ka haɗa magana da zai kawo ƙasa gaba ɗaya ma ta shi. ashe wasu malamai suna ganin ma mai motsawa da harshe ya fi haɗari akan mai ɗaukar takobi so ɗaukar takobi bai yiwuwa kawai ba zan shigo masallaci ce ba ah, kowa da takobi mutu na yana fara sai na fara yin bayani ina nan <clears throat> bugu irin yadda ake zalunta kuma jama'a ƙasar najeriya allah ya ba mu arzikin man fetur allah ya ba mu arzikin abincin noma allah ya ba mu arzikin kaza muna da kaza muna da kaza muna da kaza amma shugabanninmu sun wawure wannan dukiya wannan dukiya gaba ɗaya mutum ɗaya ya mallaki ainihin kaza an bar talakawa suna mutuwa da yunwa wannan ciwon typhoid din ba duk talauci ne da talakawa za su samu abinci mai kyau su ci duk ba za ciwon typhoid din nan ba rashin samun ruwa ne ingantacce sun shugabanni suna nan suna shan tsawon wata ƴaƴansu ba sa typhoid ƴaƴansu ba sa malaria amma mu ƴaƴanmu ruwan rijiya muke sha ruwan rijiya yana tare da duka rike ƙwayoyin cutar ba ka rike sunan sunan ƙwayar cutar bacteria mai suna vigorious bala'i sai ka kira sunan ko sunan mutum ya ji an fara zai ce to har irin wannan bayan shi ne ƴaƴan mu ke shan a kofi ɗaya sai an sha guda talatin ya yaran ba mu sa samu lafiya in yaro bai da lafiya dan ciwon mura shugabannin da ɗauki yaro su kai shi to a kan shan waje amma mu asibitin ma da za mu samu jama'a dan kwamon asibiti ya gagara haka za mu zauna kullum sai ya ta ba mu hakuri ana zalunta mu da mu? da mu da su gaba ɗaya mu ne ba wai ƙasan wani bane to kullum kana yin haka kana yin haka kana yin haka yaya eh, to aka maka Allah wai yaya za mu yi ne sai ka dai dariya to ai ta hakuri dai gashi ba ka riga ka kada hankalin ka hura ka hura mutane sun gudu da ku ta hakuri dai wannan ga wani gaskiya malam lokacin hakuri ya wuce kawai malam ku ne jagororin mu ga ya mana me za a yi daga nan na za ka al'amura sun fara motsawa kafin ka ankara malam zai bada fatawa cewa a ɗauki mataki biyu an ɗan ɗauka to da bayani shi ne matakin farko sai mutane sun gamsu da bayanin ka sa'an nan su yarda da shugabancin da cewa a ɗauki makami an gani sai sa ƙasashen larabawa ba irin nan bane in malami ya fara wannan tarayyaki kafin ka ankara kawai sun batar da shi a yau ya fara wata gari ya su kama shi to da su sun san haɗarin abu kuma kasashen da ba a yi musu wannan kuruji ba ko da malami na yadda sun ma yake faɗa ba ku da shi ne bambanci za ga irin duka hajjin mutum kasashen larabawa yana da sauki a kan nan na'am na'am wa hadhihi an-nusus 'ammatun fil umara wa ghayrihi wannan nasi ya game ga shugabanni da wani cewa ka faɗa alkhairi ko kai shiru qad warada an-nahy 'an sabbil umara hakika hani ya zo daga zagin shugabanni a keɓance da ma fi sabbin min iska inari saboda abin da ke cikin zagin su na hura wuta wa fati abwabi shurur da kuma buɗe ƙofofi na sharri da al'umma wa hadiyar nususu fi zai to ga nasosin nan zamu kawo su ɗaya bayan ɗaya kan matsala ɗin saboda yan uwa su ji su kiyaye Thank you. da karka na fitowa da wajen kama amma ina za da kama sai ka yi kuma kuma da yi da kaddara shi ne ma'ana awal imani da kaddara sai yi wa sharri ita kasar zai ba sa goyon bayan jalibin addini rashin goyon bayan jalibin addini sai sa su malami kowa za a ba shi shari'a mai kyau banda malami shi sai dai malami shi zai je nema abin da zai kuma ya karanta da mutane duk karatun yake zama kana so ka ce ka kware a fannoni a ba da wasu wani yanayi a zai Sai wannan sun mutum ba malami ba da jinjin da bane sai ya kafa kuma ya rasa ya hakura sai ya tsaya kan kanshi ya sa hakuri da da imani da kaddara a gani ba matsala insha Allah ko da suka tafi a ce ai kwari ya karanci islami islami da karanta albashin daban <laughs> a baka ba saudiya yanzu kai saudiya duk wanda ya karanci addini yana da sana'a ana jira ka gama ne kawai shi na kowa za ka karmi yaro a ce doktor yaro ɗin shekara 25 ya zama doktor ana zai mutu ya fara farfara. <laughs> saboda shi karatun nan wajen kayi wa kanka ne ne. mutum yana son karatun da yawa kan shi shi can wajen kayi wa kanka kayi wa al'umma musulmi kayi wa kaza kayi wa kaza ba ka zuta ce iyaye ma kace za ka karanci hadisi da za su raka da mutu. kaje ka a saudiya amma nan iyaye su ga sun galabai da to kai kuma za ka ƙara galabai da zai yawa shi da yiwuwa su dai sun galabai ban da kai kai wani ba za ka galabai ba sai ga babban ustazu ɗalibin shi na bai da karanta ne yaron ma yi yace mahmud ko ko isa za ka samu bala'i ne wala abin zai gama kenan sai ka ajiye wannan karatu ba ka ba ka sani ba ba ka san sallah ba ai shi addini tsakaninka da Allah ne ka za a addini zan karanta ma babu sai da yaran malaman ba to na sun karanta to me za a ci haka da wani kan ya kuma ce malamai ai yaran sun gaje ta Thank you. gaskiya siyasa kuma da kuma da ya fara fada cewa yana shi yana biya ma yaran kuɗin boko da zuwa ta ne wannan ya ga mana ya gaban ba koyewa ba kuɗin islamiyya an koro yaran shi gaskiya ba shi abin da yake manta da kuɗin islamiyya wannan duka ne da shi ta yana ma amma na boko gaskiya ba ya manta kuma yana da kuɗi ne kaga fatan shi ranar da Allah ba su ɗauka yana da dubu talatin a wannan ba amma yana biya ma yaran wani a cikin kuɗin biyar a cikin kama yana da yara a cikin daga jami'a kuma ya san sunayen jami'o'i jami'o'in najeriya na kuɗi wallahi ya san sunayen su na kudanci da na ina ne wallahi zai gaya ma a kudanci akwai university kaza nan arewa university kaza muke da cikawa a katsina daga da gari kaza adamawa ya sani shi wallahi da zai koya mana wallahi yaran shi ya sa su boko ne da dukkan su ba ba aikin masu nato mana kuwa ke kasuwa wallahi muka tura mishi ga munan duka malaman islamiyya a sama ba ji ba kawai ba sai yake ma san rayu kan da Allah wallahi mun magana kuma da mana bayani duka do bayani zaka so ka da wasu amma ba da wasu ba ne kyau to da in ka sa yaron ka irin wannan jami'a sai ya aiki ya kamata aiki albashin shi za a bashi zai fanci ma kun da kashi kuma shi kenan yace ya sa yaron shi a makaranta wanda ake biyan dubu ɗari biyar a sama kowane yaro yana da yara kuma kusan talatin ma wani zika ta boko to yanzu ta yara za a yi a farshe duk albashin da ake yankewa bai da yawa da magaribi na maɓayar su gwamnati in kana state level office in ba wajen health ba nawa ne a matakin farko kana graduate to ya ka samu dubu talatin da yan kai eh to dubu talatin talatin shekara nawa za ka yi kana aiki kamar ka farshe haka samu riba shi hujjar da ya kawo kenan ina fatan gani kaɗan za a yi ta ƙara masu ga darekta ana fa wani sunan darekta kana ganin shi bai wuce dubu saba'in ba ga sunan darekta an gane ku irin wannan shi da yake magana ba za ka sai sai a ɗan fassa ka sai a abin nan to ga wannan ba hujja bane ba uzuri bane shi idan mutum ya ga aiki albashi bai mai ba babu wanda yake dole sai ka zo a wajen sai ka tashi ka je ka nemi aiki ka je ka yi aikinka na kanka ka samu kuɗi amma ba uzuri bane ka yi sata domin albashin da ake baka yayi kana shine ko ya nemi aiki a federal level da su suna samun albashi a federal ho eh? dan federal zai samu dubu ila a matakin farko a ɗauke shi a dubu sittin haka digiri eh? dubu sittin ko saba'in ko ya je refinery Hmm? shi ba zai fara da ɗari biya ke fara wai da gaba da ɗari zagon bai ɗari biyu nan duk wata ɗari biyu ɗari biyu ke samu wasu yin farko gini liman da ta fata ɗari biyu Allah ya sauke ta mm-hmm. usmanaka wa bihamdika